zuci ma'ana yake sa zuciyar ta karba ta gamsu ta yadda wani aikin Allah ne shi kadai shine fadar Allah ta'ala na kala ta hadi min ahbabta walakin Allah ya ya man ba ka shiryar da wanda kai kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya so a nan ba anan baka to ba ka sa wanda ya kake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita Allah ne yake sanya wanda yake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita shi yasa a cikin sallolinmu muke shi addu'a muna ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka nuna mana hanya madaidaiciya kuma ka ba mu ikon binta shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim duk abinda ba mu sani ba na gaskiya ka sanar da mu sannan ka ba mu dacewa na mu yi aiki da abinda ka sanar da mu wannan shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim saboda ka kullu da cikin cikin bukatar shiriya yake domin kullum da cikin neman abin da bai sani yake yake cikin ne abin da bai sani ba yake saboda abin da duk baka sani ba in ka san shi ka samu wata shirya in ka aiki da shi ka samu wata shirya shi yasa ubangiji ala ke cewa lazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum wanda suka shiryu ubangiji ala ya kara musu shirya ya ba su tsoronsa saboda ka shiryar allah kullum ga mumini karuwa take ba ta tsayawa guri guda kullum haɓaka take domin kullum yana ƙoƙarin ya san abin da bai sani ba jiya yau ya san abin da bai sani ba jiya ya aiki da shi to duk sanda ya san abin da bai sani ba to ya ƙara samun wata shirya ya yi aiki da shi ya ƙara samun wata shirya akan shiryarsa ta jiya ya tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ce Allah ta'ala yake faɗa game da asabar kafir cewa samari ne da suka yi imani da ubangijinsu sai muka kara musu shirya saboda ita shirya ta ubangiji ba ta abin ba ta kare ba matukar bawa yana neman ilimi yana neman sani to kullum shirya su haɓaka take wanda shine ziyadatul iman da ake faɗa wato ziyadatul iman haɓakar imani da hauhawarsa haka imanin bawa yake ta hauhawa to kuma gwargwadon yadda zai zauna da jahilci gwargwadon yadda imanin nasa zai tsaya can ba ci gaba ba ya neman ilimi ba aiki da abin da ke to ibada zai tsaya can kuma in kuma ya rika barin ma wanda ya sani ba ya aiki da iya wanda ya sani yana sakaci wajen aiki da abin da ya sani to kuma sai imanin ya rika ya rika karabuwa ya rika yin kasa kuma saboda haka bawa yana buƙatar shiriya ko da yaushe kuma Allah ta'ala shi ke da wannan haƙƙi na ya shiryar da bawa shi kaɗai yake yin wannan ba shi ba wanda yake buƙatar ba wanda zai yi wannan sannan wanda yana nuna mana har ilayu cewa abinda kake yi kake yi na na imani da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa duk waɗannan a wani abu ne da ba zai yiwu ba in Allah ta'ala bai baka taufiki ba in ba dan taufikin ubangiji ba za ka iya yin wannan ba ashe kaga imanin mai imani da da'ar mai da'a da bautar mai bauta wadda duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah manya manya da yake mutu ashe yana buƙatar kullum ya neman ya rika godiya akan wannan ni'ima sannan ya rika neman ubangiji ta Allah ya tallafa masa akan wannan shi yasa ba zai yiwu ba ka zama mai bautar Allah ba tare da ubangiji ta Allah ya tallafa maka akai don haka surar fatiha ta ƙunshi wannan iyaka na abudu wa iyaka na sayi kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakon taimakonka ma'ana a sha'anin bauta ɗin ba za ta yi ita ba sai da taimakonka idan baka taimaka mana ba to bautar ba za ta yi ba domin shaidan zai yi galaba a kan shaidan da rundunarsa da zuciya da soye-soyenta da ainihin duniya da kawace-kawacenta to za su yi nasara a kan don haka sai ubangiji ka karfafe mu da karfinka ka babu nasara da nasararka ka ayyada mu da ta'ayyidinka to muka samu wannan to sai mu iya bauta maka shi ya sa Allah ta'ala ya haɗa waɗannan guda biyu ihdinas siratal mustaqim fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta ma Allah ka dogara gare shi alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka wa ilayka masir gare ka muka dogara kuma gare ka muke komawa tawakkaltu wa unib gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa da da'a da biyayya to waɗannan abubuwa dole sai sun haɗu in mutum ya ɗauka cewa shi kaɗai zai iya yi wa kansa gata to a nan ya halaka dole yana buƙatar ubangiji ta ala daga tallafa masa yana addu'a to haka za mu ga wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi da yake buɗe sallarsa ta dare da shi da ita ba a ƙaramin darasi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba wa al'umma kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna cewa duk sanda za ka yi addu'a to ka fara gabatar da sana'i ga ubangiji ka yi Allah ka girmama shi ka kwarzanta shi sannan kuma ka gabatar da abin da kake da shi na bukata sai da annabi sallallahu alaihi ya yabi ubangiji ya ambace shi da rububiyarsa rububiyarsa ga manya-manyan halittu jibril mika'il israfil sama da ƙasa عالم الغيب والشهادة سنيك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سنيك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم سي الدعاء تقبع تتشي حديث جبير بن مطعم الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة, Allahu والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه وانا حديثي حديث جبير بن مطعم ينا نشكن سنن أبي داود دا سنن ibn maja da muslim imam ahmad hadisi ne wanda wanda shuba shuba shi ya ruwaito shi daga amr ibn murra daga asim anazi shi kuma daga ibn jubair ibn mutim shi kuma daga babansa jubair ibn mutayr wannan shine isnadin hadisin a isnadin hadisin zamu ga a cikinsa akwai asim al-anazi wannan asim al-anazi cikin malamai na jarhu wa ta'dil malaman yabo da fallasa babu wani wanda ya yabe shi ko ya ya wasaka shi sai ibn hibban bisa ga ka'idarsa ka'idar ibn hibban ita ce tawsiqul majhuli mutanen da ba a san ko suwaye ba amma ya sa su cikin littafinsa a sikat to in banda shi babu wanda ya wasaƙa shi a shi asimul anazi malamin Amur ibn murra malamin malamin shoba shi kadai ya wasaƙa shi don haka waɗanda suka inganta hadisin shine ha ibn hibba da hakim sai kuma muwafakar zahabi to amma za mu samu shi amurbin murra shi kansa ya sassaba wajen ambatan waye ma asim din a wani gurin ya ce asim al'adasi a wani gurin ya ce abbad ibn asim a wani gurin kuma ya ce eh, rajulun min anaza wato yana sassaba wajen wajen ambatarsa ma shi kansa da sunansa wani kuma ya ce an rajulul an nafi saboda haka akwai saɓani a wajen ambatan shi kansa wannan mutum wanda yake majhudi ne saboda haka ruwayar wannan ta fuskar isnadi ta inganta ba akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin sayo muslim akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin sayo muslim ruwa ce sahihiya uh, a ibn uh, abdullahi ibn aun shi ya ji uh, aun ibn abdullahi ibn aun abdullahi bin aun shi ya ji hadisin daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce ah, bainama nahnu nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama إذ قال رجلا إذ قال رجل الله أكبر كبيرة kathira wa subhanallah وسبحان الله بكرة da aka gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man man man alqa'ilu kaza wa kaza waye a cikin sallarsa da ya zo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai wani mutum ya ce shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wannan kalmomin da ka faɗa an buɗe musu kofofin sama to na ga an karɓe su shi ne ma'anar an buɗe kofofin an buɗe musu kofofin sama ilaihi yas'adul kalimu tayyib maganar da ka faɗa mai kyau ce kuma har Allah ta'ala ya karɓe ta to shine abdullahi dan umar yake cewa tun lokacin da na ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam taba barin waɗannan kalmomi sun wuce ni ba shi ma abdullahi ibn aun yake cewa ni ma tun lokacin da na ji abdullahi dan umar ya faɗi wannan hadisin ban bar waɗannan kalmomi sun wuce ni ba to za mu ga a cikin ruwayar ibn umar cewa allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi kurhan asila ba tare da ma tare da maimaita su uku uku ba Wani ita ce ruwayar da ta inganta a cikin sayo muslim akwai ruwa abdullahi dan mas'ud amma bata inganta ba a cikin sanadinta akwai a ibn sa'ib wanda mukhtalif ne ya ji ba'da da ikhtilat eh, sannan kuma akwai eh, ruwayarsa akwai ikhtilati wanda ya ji daga wajensa shine al-fudayl al-fudayl ibn marzuq shi kuma fuzail ibn marzuq sami'a minhu ba'da ikhtilat bayan ya samu ikhtilat ya ji ruwa ya ji hadisi daga wajen sa wato ji daga wajen ata ibn sa'id haka ruwa ibn mas'ud ita wata inganta ba akwai ruwa abu umama al abu umama al wanda cikin isnadin ta akwai majhul saboda duk ruwayoyin da suka zo a wannan babi kusan ruwayar abdullahi dan umar ita ce ita ce ta inganta da ma a ce ita ya kawo to da ya fi ya kawo ruwayar da take akwai rauni a ciki sannan a ruwayar abdullahi dan umar babu uzu billahi mina shaitani min nafsihi wa nafsi wa hamzihi ruwayar dan umar bai kawo wannan ba abinda ya ce kawai mutumin ya faɗa shine alhamdulillah Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila waɗannan su ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam na ga an buɗe musu kofofin aljanna a kofofin sama nan ya zo mana da a'udhu billahi minash shaitan min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi wa hamzihi wannan wannan ta zo a cikin ruwayar abin Abu Sa'id al-Khudri ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka gabatar a can baya wacce kuma muka ce bata inganta ba ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka yi ta a baya muka yi magana akan rashin rashin ingancinta أعوذ بالله من الشيطان من نفخه من نفخه النفخ shi mai ruwayar ya fassara ta da alkibar wato girman kai ina neman tsari da allah daga shaidan min nafhihi daga girman kansa wato da girman kansa domin in mai girman kai yakan ji shewa shi wani ne saboda ka sai rika wani huhur hanci yana wani ya ta'azam ya girman girmansa yana ciccika abin nan eh, ciccikowa haka to shi yasa aka amfani da kalmar nafh sannan nafsihi shi ma nafsihi shi ma ya fassara shi mai ruwa ya fassara shi da da shi'ir waƙe-waƙe wato daga waƙe-waƙen shedan domin shedan shi yake kin ma mawaƙa abinda suke faɗa a waƙarsu su yake sa musu irin maganganun da suke faɗa marasa kyau ko wuce iyaka wajen yabo su yabi mutum da ƙarya da abin da ba ba haka yake ba ko ya kinsa musu su zage mutum su yi masa yafe su faɗa abin da ba haka yake ba duk wani aiki shaidan ne shi ya sace min nafsihi daga waƙe-waƙensa a jahiliya a jahiliya laraba suna da itikadin cewa duk wani mawaki yana da shaidan haka suke cewa duk wani mawaƙi to yana da shaidaninsa wannan shaidan shi yake rada masa abin da zai faɗa saboda haka idan mutum ya faɗi abin da ya birge sosai a waƙarsa to za a ci shaidan ɗinsa shaidan ne na musamman wato ya zama shaidan ɗinsa ƙwararre ne saboda haka yana ba shi abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki wa hamzihi hamz shi ma mai ruwa ya siffanta shi da da da abin nan annoba ko abin nan a hauka ya siffanta shi da almuta almuta ita ce hauka wato da haukansa irin irin ya wa mutum hauka ko farfadiya ko wani abu wannan shine fassarar da shi mai ruwa ya yi ma waɗannan kalmomi addu'a ta gaba ta buɗe sallah ita ce hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana faɗar wannan da daddare lokacin da yake sallar